Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. a yau laraba 24 ga watan mayu na shekarar 2023 a cikin shirin namunan za ku ji cewa shugaban najeriya muhammadu buhari ya jagoranci taron karshe na majalisar zartarwa a gwamnatinsa yayin da yake kammala wa'adin shekaru takwas kan karagar mulki sannan kuma za mu buɗe layin waya domin mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu muna kuma tafa da labarin wasanni daga ghana amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Faɗan da ake gwabza tsakanin sojojin Sudan da dakaran ƙasar na musamman na RSF ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 1.3 da su a cewar hukumar kula da ƙaurar jama'a ta Majalisar Ɗinkin Duniya a yau Laraba. Hukumar ta ce rikicin ya tilasta wa mutane sama da miliyan ɗaya barin gidajensu zuwa wasu wurare a cikin Sudan wasu su dubu ɗari uku da ashirin kuma sun tsere zuwa ƙasashen da ke makwabtaka da ƙasar kamar masar sudan ta kudu da kuma chadi habasha da libya a ranar 15 ga watan afrilu ne dai fadan ya barke bayan da aka kwashe watanni ana takun tsaka tsakanin sojojin da ke karkashin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakaran rsf a karkashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo rikicin ya kawo cikas ga fatan 'yan sudan na maido da tsarin mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar shirin ya fuskanci koma baya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarƙashin jagorancin janar-janar ɗin biyu a watan oktoban shekarar 2021 Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike akan mutuwar wani ɗan fafutukar siyasa ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira a Thailand Kungiyar ta ce a ranar 15 ga watan nan na Mayu ne aka gano gawar Bonsuwan Kitiyano a wani daji da ke arewa maso gabashin Thailand kusa da kan iyaka da Laos. Binciken farko da 'yan sanda suka gudanar ya nuna cewa an harbe Kitiyano ne a lokacin da yake tuka babar. Kitiyano ɗan shekaru 56 tsohon ɗan ƙungiyar Free Lions ne wanda ke da hannu a zanga-zangar da aka yi lokuta da yawa a gaban ofishin jakadancin laos da ke bangkok inda masu zanga-zangar suka nemi a mutunta haƙoƙin bil'adama da 'yancin jama'a ƙungiyar ta ce hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya na kallonsa a matsayin ɗan gudun hijira ellen pearson shugabar ƙungiyar human rights watch a nahiyar asiya ta ce wannan kisan gillar da aka yi wa fitaccen mai fafutukar siyasar dan kasar lawas da ke gudun hijira na buƙatar martani daga hukumomin thailand ba tare da bata lokaci ba to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Hukumomi a jihar Talaberi da ke jamhuriyar niger sun gargaɗi ƙungiyoyin agaji da su yi taka tsantsan da wasu daga cikin hanyoyin zirga-zirga da bayanai suka nuna cewa suna da matuƙar haɗari sanadiyyar tsanantar aika-aikar 'yan ta'adda. Isar da buƙatar samun rakiyar jami'an tsaro ita ce hanya mafi a'ala da ya kamata irin waɗannan ƙungiyoyi su bi a yankunan da kawo yanzu ke da wuyar shiga a cewar mahukunta a wata sanarwa da magatakardan ofishin gwamnan jihar ya fitar. wakilin muryar amurka sulaiman mana barma na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton yankunan da hukumomin jihar ta tilaberi suka saka a matsayin masu jan fenti wato waɗanda ke cike da haɗura sun hada da hanyar tera zuwa balayara da hanyar torodi zuwa makalondi da walam zuwa bani bangu da hanyar ayyaru zuwa inates da walam zuwa bani bangu da sinagodar da sai zuwa tamu sakamakon tsanantar ayyukan 'yan ta'adda abin da ke zama hannunka mai sanda ga kungiyoyin agaji shugaban kungiyar action for humanity dr zirbin abbas ya nuna damuwa game da makomar al'ummomin irin waɗannan yankuna le population kino n'ont pas accès à leur champ alors qu'ils sont à la veille de l'hivernage ya ce al'umma ba ta da damar zuwa gonaki alhali ana lokacin shirye-shiryen fara ayyukan noman damana haka kuma akwai waɗanda ba sa iya komawa garuruwan da suka fito abin nufi matsalar rashin samun agaji za ta karu kan matsalar tsaro akan haka ba abin da za a ce sai dai a ƙara ta kiran gwamnati ta ƙara matsakaimi a yaƙi da 'yan ta'adda don samar da tsaro appeler le gouvernement à accentuer plus d'efforts antiterroristes. Rukuni na biyu na waɗannan hanyoyi shine wanda hukumomi suka gindaya wa matafiya sharaɗin neman rakiyar jami'an tsaro galibin su daga karfe takwas na safe zuwa 4 na la'asar. sun hada da hanyar filinge zuwa abala da walam zuwa mangaize da tilaberi torodi da balayara zuwa bani bangu da Gotai zuwa tera da abala zuwa sanam masanin sha'anin tsaro a bas mumuni na ganin wannan mataki tamkar wani mafarin haddasa yanayin rudani ƙungiyoyi masu kawo gudunmuwa wajen al'umman da ke fuskantar barazanar tsaro idan aka ce dole sai an nemi rikiya ta soja to gudunmuwar da suke iya kawo wajen al'ummomi da ke fuskantar barazanar tsaro wata rana abu zai kawo cikas abun da ake yi kwana guda sai ya zama sai an sa kwana biyu ko kwana uku shi ma rikiyar ta soja abu ne Eh, barazana ce wanda taddawo mu akan su wannan kungiyoyin na kasashen eh, waje. To sai dai a rukuni na uku na karshe na hanyoyin zirga-zirgar jihar ta Tilaberi hukumomi sun ayyana cewa ba wata barazana ko miskala zarrata akan hanyar Tilaberi zuwa Yamai da hanyar Tilaberi zuwa Walam da Tilaberi Filinge da Tilaberi Gotai da Tilaberi Ayyaru da Tilaberi Sai da hanyar Tilaberi zuwa sassan iyakarta da jihar Doso. jihar tilaberi makwabciyar mali da burkina faso ta tsinci kanta cikin halin tashin hankali sakamakon lalacewar al'amura a waɗannan ƙasashe duk da matakan da gwamnatin nijar ke ɗauka da kuma a ɗaya gefe ɗaukin sojan da ƙasashe aminne ke cewa suna bayarwa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya jagoranci taron ƙarshe na Majalisar Zartarwa a gwamnatinsa a yayin da yake kammala wa'adin shekaru takwas kan karagar mulki. A taron, shugaban ya yi bankwana da manyan jami'an gwamnatinsa da masu sauran ma'aikata na fadar Aso Rock taron ya samu halartar dukkan 'yan majalisar da ke alamun juyayi daga abuja ga rahoton da nasiru adamu hikaya ya aiko mana gabanin maganar komawa don kula da shanu shugaban ya yi bankwana da manyan jami'an gwamnatinsa da ma sauran ma'aikata na fadar aso rock taron ya samu halartar dukkan 'yan majalisar da ke da alamun juyayin kammalar mulkin don tunkarar sabuwar rayuwa Duk da haka shugaban ya yi jawabin da ya nuna wasu ka iya zama a gwamnati, amma shi da mai kama da shi za su yi nesa da gwamnatin. A nan shugaban ya yi kokari inda bai manta da jam'iyyar APC ba, da ya ce ita ta ba su dandalin damar hawa madafun iko. Yana mai bukatar su rika tallafawa jam'iyyar. every each and every minister present today Ministan labaru Lai Muhammad ya ce an ba dukkan ministocin dama su yi bayanin bankwana yayin da a yanzu za su koma ofis don tattara takardun mika ragama ga gwamnati mai shigowa. Shugaba Buhari ya gode wa Allah da ya ba shi damar shugabanci duk da kuma a ruwayar kakakinsa Femi Adeshina bai yi maganar talakawa ba. Ga wani bayaninsa na baya kan mara masa baya da talakawa ke yi. ba wani dalili sa al'umma suke yarda da magana in na fito ta sai waɗannan abubuwa wanda ne that duk a shugabancin ƙasa ba abin da ban yi ba na yi gwamna na yi minista na yi shugaban ƙasa ga wannan sha'ani na ptf aka samu manya-manyan kuɗi wanda abacha ya yi doka aka yi amfani da shi aka gyara hanyoyi aka gyara asibitoci aka gyara makarantu aka kawo magunguna aka taimaka wa jami'an tsaro da 'yan sanda saboda haka mutane ba wawaye ba ne sun lura sun ga ana rike amana shi yasa idan aka zo aka ce za a yi wani abu sun yadda su haƙura su ce bari mu gani ga alama haɗewa ba Allah nan zai tsaye aiki mutane na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu kan gwamnatin na juyayi da kuma kaguwa ainun na ta sauka daga karaga ni ne salisu suleiman aljazira daga nan national kwata na jam'iyya ta ƙasa gwamnati wanda muka yi tun daga da sha biyar har ya zo yanzu kuma ta zo ƙarshe kuma yau tana taro da ministoci akan cewa ta zo ƙarshe to alhamdulillahi dukkan abubuwan da ita gwamnatin ta yi na alkhairi muna mata addu'a mafi alkhairi sannan kuma duka kurakuran da ta yi kamar ta faɗa a baya al'umma su yafe mata to muna nan muna yafewa za a yi taron rantsar da sabuwar gwamnati ranar litinin mai zuwa inda daga nan shugaba buhari zai nufi daura nasiru da maili kayan muryar amurka daga abuja najeriya madalla da nasura da maili hikaya da wannan rahoton to har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kafin buɗe layin wayarmu kuɗin shakata da wannan waƙar. 不管 madalla yanzu kuma za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku game da gwamnatin shugaban najeriya muhammadu buhari a tsawon shekaru takwas sannan me kuke sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsar za ta mai da hankali a kai lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to waye eh, daga eh, kwantagora assalamu alaikum kana magana da injiniya mai gero makeri kwantagora jihar naija to injiniya muna jin to alhamdulillah muna fatan alheri ga gwamnati ta asuwaju allah shi taimake shi ya ba shi ikon ya cika alƙawulla kuma a samu tsaro da zama lahiya saboda waccan gwamnati da mun yi to sabo harkan gaskiya sai dai muke Allah sauwaka amma ta azwaji mu ne mafatan alheri Allah sa ya yi inda an ka to to amin mun gode injiniya to daga jihar Taraba waye akan layi kuna magana Sadi Haruna ma da kin bantaje to muna jinka. hakika muna ma Buhari fatan alheri Allah ya sa ya gama da duniya lafiya Allah ya bashi aljanna firdausi da fatan To mun gode. To waye daga Niger? Alaikum. To muna jin ka ya sunan malamin? Sunana Umma Malam Ali daga dogon mita cikin jamhuriyar Niger. To muna jin ka. Ni da ina ma buhati dai wata ina ma Buhari fata dai da a yasa yake kana takwas ga madafin Suna Sunana Umma Malam Ali dogon mita. eh muna jin ka yi mai to yanzu abin da rai na ina ma buhari fata da ya samu shekara takwas ya yi ta da bisa madawar iko lahiya wani kuma zai kuwa yan najeriya ku addu'a waje ya hau kuma shabaka lahiya kuma a dawa mai ikon shi bin haƙƙi na gode mu da amurka umma ma lana daga to mun gode yanzu kuma za mu koma najeriya jihar niger waye a kan layi kuna magana da bala mai wankin hula daga ushishi a Nijar da ke tarayyar Najeriya. To bala mai wankin hula menene ra'ayinka? to gaskiya buhari dai muna mutu fata alheri da allah ya taimake shi ya kammala mulkin najeriya shekara kwan lahiya to amin to amma a mm. gaskiya mu da arewa a mulkin buhari ba abin da zamu ce saboda zai mutashi a jiro ne ba abin da zamu alfahari da shi ba abin da zamu nuna cewa da ya gashi a da mulkin buhari a matsayin na ɗaya da abin muka bayanci ta kai sai dai baƙar wahala da baƙar azaba da hana mutane kwana a gidajen su kuma ko da ma da wannan abin da ya kamfe cewa in ya zo Allah zai magance matsalar tsaro to gaskiya sai da abin da ya karu To mun gode bala mai wanki hula yanzu kuma za mu je jihar Kaduna waye a kan layi. Eh, Rabiu mai manja da kan wado kan lere. To Rabiu menene ra'ayinka? a ra'ayina shi buhari muna miki fatan alheri allah sa ya sauka lafiya ya gama lafiya wannan kuma muna kira ga talakawa mu hmm. eh muna jin ka shi ya ƙara mulki lafiya ba mu dinga fayi ba mu talakawa addu'a za mu dinga yi har kowa ya kare lafiya fatan mu kenan amma kai mu je muna wata magana wanda ba daidai ba sai mu jawo maka mu abin da bai kamata ba mu ta musu addu'a ne har da su da sanatocin da 'yan majalisun su haɗa kai tausaya ma kasar nan duba halin da ake ciki tsaro babu wuta babu komai ma babu Allah da ya taimake su Allah ta su shi kuma Allah taimake shi lafiya to amin mun gode yanzu kuma za mu sake komawa jamhuriyar Nijar to ina ganin kamar mun rasa wannan line zade a iya samun akan lamba alamar tarawa daya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar to waye akan layi daga jihar kaduna kana magana da magaji mai yaji da rajin gabar karamar hukumar da jihar kaduna to magaji menene ra'ayinka to na dai muna ma buhari ba ta alheri gire gwargwado ya yi bakin kokarin shi to wani fata kake ko kuma me kake sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsa za ta fi mai da hankali a sabon gwamnati da muna je mun dai zuba ido dai mu gani don mun yi tsammani a na buhari mu ga komai ba amma dai za mu ta ido mu ga me wannan za ta yi kuma To mun gode a magaji mai yadi yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa waye a kan layi. Salamu alaikum. Alaikum salam. To muna. Mm. Kuna magana da Alhaji Nuhu na Maro tsohon majin kungiyar mahauta na jihar Nasarawa Najeriya. To Alhaji Nuhu muna jin ka. Wato alhamdulillah a matsayina na masoyin shugaban kasa Muhammadu Buhari ya gama wa'adinsa shekara takwas lafiya ubangiji Allah ya kai shi gida lafiya to amin hmm. wannan sabuwar gwamnati da za mu shiga ubangiji Allah ya sa mu shiga cikin nasara to amin Allah ya ba mu sa'a Allah ya tsare mana dukkan fitina amin alhairai da yana cikin wannan sabon gwamnati Allah ya bamu. To amin mun gode Alhaji Nuhu daga jihar Nasarawa har yanzu dai muna jihar Nasarawar waye akan layi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amma alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu da wa muke magana. Kana magana da Shu'aibu ira daga Nasar State. To Shu'aibu menene ra'ayinka kan maudu'in da muke tattaunawa? Eh, ra'ayina shine fata muke wa sabon shugaban kasa Allah ya sa ya hau a sa'a kuma Allah ya shi nasara duk wasu shawarwari da tsohon shugaban kasa zai shi kare amfani da shi ya kawo fahimta To mun gode sha'ibu daga jihar Nasarawa yanzu kuma za mu leƙa jihar Sokoto waye a kan layi. Aliyu Aliyu bakanatan mashin kiri. To Aliyu Aliyu menene ra'ayinka? Abin da an ra'ayi na Ubangiji Allah ya tabbatar da alkhairi game da wannan mulki da aka samu a ƙarƙashin wannan jam'iyya ta APC. Saboda mun ga APC tun farko kuma abubuwan sun taho da matsala muna neman ubangiji allah ya sa a gyara ga wannan gwamnati na gode halilu bakamitan mashin kiri to mun gode aliyu yanzu kuma za mu ji jihar plateau waye daga jihar plateau kuna magana da musa sa'ad daga karamin hukumar wasai plateau state to musa muna jin ka menene ra'ayinka ra'ayina dai ina fatan alheri da muhammadu buhari mm. ya tafi gidan shi lafiya kuma na fata da sabon gwamnati don allah ta mana iya kokari a bakin harkan tsaro wallahi tsaro yana damun mu sosai kuma ba mu filato ba mm. to mun gode musa daga jihar plateau yanzu kuma za mu je jihar niger waye akan layi uh, kana magana da muhammadu sani daga sani daga niger mariga local government To Muhammad Sani menene ra'ayinka? na wannan mulki da Buhari ya yi muna masa fatan alkhairi Allah Ubangiji ya sauke shi lafiya Allah kuma ya saka mashi da abin da ya saka mana. To amin. Domin rashin tsaro ya dame mu a kasar nan. Tinubu kuma mai zuwa Ubangiji Allah ya sa ya yi mulki lafiya ya kare lafiya. To amin. To mun gode Muhammad Sani daga jihar Niger yanzu kuma za mu je jihar Nasarawa. Waya Nasarawa. Waya Nasarawa. Salisu dan kwangi ne daga Nasarawa, zan boje. To muna jin ka. To muna jin ka. Wannan sabon gwamnati za ta zo mana mata. Na ce da Allah ka dan kashe rediyon ka. Dan kashe rediyon ka. To an yi an mala kusa da shi. Yawwa. Yawwa. Mune wannan sabon gwamnati ta ba alheri wannan kuma da za ta hawa ubangiji Allah sa alherin da ke ci Allah haɗa mu da shi. Amin. Amin. Salihu dan kwangi dan acaba daga Abuja. To Salihu mun gode daga jihar Nasarawa. Yanzu kuma za mu je babban birnin tarayya Abuja. Waye daga Abuja? Assalamu alaikum. alaikum salam. Barka da kade. Yau barka ka dai da wa muke magana. Dara Ashiru yana kiran ka babban birnin tarayya Abuja da ke Galadima. To Ashiru menene ra'ayinka? lalle kai gwamnatin bahar fa gaskiya ta ba mu mamaki bahar ya yi alƙawalla da dama a ƙasa amma gaskiya a cikin kashi dari ko kashi arba'in bai cika ba muna fatan wannan sabuwar gwamnati mai zuwa su ta dubi matsalolin mu yan ƙasa fannin matsalar tsaron nan ba noma a ƙasa a karkara yan ta'adda sun hannu kuma muna fatan gwamnatin nan mai zuwa ta sa ido sosai a yi magani yadda za a kawo ƙarshen tsaron nan. to mun gode eh, mun gode ashir daga abuja ah, to madalla muna godiya ga dukan waɗanda suka kira waya sai in allah ya kai mu gobe yanzu kuma ga shirinmu na gaba wasanni a takaice kasar ghana ketikirku ya fito karara ya yi jawabi da ke nuna cewar ba maganar zaɓe ke gabansa ba a yanzu okroku ya ce kan ya sake tsayawa don a zaɓe shi sai ya dubi abin da jama'a ke muradi tukun yanzu yayin da rahotanni ke yawo cewar hukumar ta shirya yin zaɓe cikin watan oktoba na shekarar nan shagabanni dai yawa sun soma kira a fito da tsari da zai kai ga yin zaɓen a cikin wata hira da su fasfota kirki ya nuna cewar yanzu fa duk abin da zai yi zai dogara ne akan burin mutane tsohon dan wasan na tsakiyar kasar ghana layi kristin ya yi kira ga manyan club club din kasar nan guda biyu house of oak jason tikotoko da su dau matakai da suka dace kwarara kuma da za su ɗibiya su kan turbar da ya dace da su kristin ya haka cewar lallai akwai buƙatar kowannensu ya samar da jami'an fasaha da manajan sojoji da mutane ku da sun naƙalci abin da ake cewa wasa mai kyau yanzu haka hasa of da kotoko suna ne kawai sun ka tara za ka taras mataimakan masu koyarwa ke rike da su has na a matsayi na bakwai da maki arba'in da biyar yayin da kotoko ke a matsayi na hudu da maki arba'in da bakwai dukkansu sun kasa cin kokofin fa na mtn kamfanin golfis da ke ɗaukar nauyin ɗawainiyar midiya stars ta yi alkawarin bayar da kyautar kuɗi dala miliyan biyu ga 'yan wasan klabin in har sun lashe kambin premier league din ghana na bana a dalilin nasarar su akan house of oak da cibiyar da daya a accra sports stadium yanzu midiyama ta tserewa wa edwana stars ana saura wasanni guda uku kacal a kammala kamfin ne sun nuna cewar golfis wacce kamfani ne na mahakan ma'adinai ta kalubalanci 'yan wasan klabin da masu koyar da su su san yadda sun kaci wannan Kofi ita kuwa ta yi alkawarin kyauta na kuɗi mai tsoka. Ƙasar Ghana ba da jimawa ba za ta san ko da wace ƙasa za ta kara a wasannin fidda gwani na neman gurbi a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2026 yayin da ake shirin fito da jadawalin wasannin da za a ya ƙasar Benin ran sha biyu ga watan Yuli Black Stars dai na fuskantar ƙalubale a hanyar ta zuwa ga samun gurbi na gasar da ƙasar Am amurka da mexico da kuma canada za su ɗauki nauyinsa hukumar kwallon kafar afirka kafa ta ƙarshe ta zayyana tsarin shiga gasan a ɓangaren afirka tsohon taurarin kasar ghana a wasanta ta maula sami kufo ya nuna cewa lutan matayos ya taka muhimmiyar rawa game da tafiyarsa bayan munich yana mai faɗan cewa shahararren ɗasan na jamus ya taimaka ainihin kufo ya yi wa bayan munich wasa a cikin shekara ta 1993 bayan da ya bar torino daga aini bayan munich din ya zama da dawamamman bamba na 'yan wasan club tsakanin 1996 da inda ya lashe kambin bundesliga sau shida da uefa champions league a shekara ta da ɗaya kan ya koma italiya da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwana la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana a gaida Ridwan Abbas. Kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan sako tashar al'umma majiya mai tushe babu rudani sashe hausa na boe matsayin ya zarta yan bayo sashen hausa na muryar amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu. Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa takwas kan karagan mulki. Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu? Menene tunanin 'yan kasashen da ke makwabtaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa? Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai baiwa Tinubu? Yaya kuma Tinubun zai tunkare su? duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato intanet. Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari. Sashen Hausa na muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. Sashen Hausa. To dalla yanzu kuma ga labarai amma a takaice. Shahararriyar mawaƙiyar nan mai suna Tina Turner da aka haifa a nan Amurka. wacce ta bar garin da aka haife ta na noma da kuma auren da bata ji daɗinsa ba ta zama ɗaya daga cikin shahararren mawaƙan da ake faɗarsa a kowane lokaci ta rasu a yau laraba tana da shekaru 83 a duniya wani ta rasu ne a gidanta da ke garin Kushner a kasar Switzerland bayan ta yi doguwar jinya a cewar mai magana da yawanta. A cikin shekarun 1950 ne wani ta fara taka rawa a fannin nishaɗi. Waƙar da aka fi saninta da ita ita ce What's Love Got to Do With It. faɗan da ake gwabza tsakanin sojojin sudan da dakaran ƙasar na musamman na rsf ya yi sanadin raba mutane sama da miliyan 1.3 da su a cewar hukumar kula da ƙaurar jama'a ta majalisar ɗinkin duniya a yau laraba hukumar ta ce rikicin ya tilasta wa mutane sama da miliyan ɗaya barin gidajensu zuwa wasu wurare a cikin sudan wasu su dubu ɗari uku da ashirin kuma sun tsere zuwa kasashen da ke makwabtaka da kasar kamar masar sudan ta kudu chadi habasha da libya a ranar 15 ga watan afrilu ne dai fadan ya barke bayan da aka kwashe watanni ana takun saƙa tsakanin sojojin da ke karkashin janar abdul fatah al-burhan da kuma dakaran rsf a karkashin jagorancin janar muhammad hamdan da galo rikicin ya kawo cikas ga fatan 'yan sudan na maido da tsarin mulkin dimokuraɗiyya a ƙasar wanda ya fuskanci koma baya sakamakon juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙarƙashin jagorancin janar-janar ɗan guda biyu a watan oktoban shekarar 2021 Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta buƙaci a gudanar da bincike a kan mutuwar wani ɗan fafutukar siyasa ɗan ƙasar Laos da ke gudun hijira a Thailand. kungiyar ta ce a ranar 17 ga watan nan na mayu ne aka gano gawar bonsuwan kitayano a wani daji da ke arewa maso gabashin thailand masu sauraro a nan muka kawo karshen shirin namu na yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu za ku ji abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin maryam dauda da ta karanto labarai da julie lazarus gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu nelson ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.